هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بسم الله الرحمن الرحيم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 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى فدوا وانا لوكتي من البركة bayan sallar la'asar a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kofar kauran katsina wanda aka fi sani da suna kan dahar a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wani na sha bakwai Da wannan wata na ramadan shekara ta 1434 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 26 ga zama yau karfe eh, nawa ne ga wata da Allah ga da abin da gashi <laughs> ta kawo sha daga ga watan ramadan na wannan shekara a cikin wannan wata namu mai albarka na shekarar 1434 wato alhamis kenan daren juma'a wanda ya yi daidai da 25 ga watan bakwai watan albashi ila yau ma wasu sun kama tun jiya ko masha Allah to ya ta kila yau za mu ga asusun marayu ya ce take shekara ta dubu biyu da sha uku miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta farkamu da sake saduwa domin ci gaba da karanta da kuma yin bayani gwargwadon hali na abubuwan da suka sauƙaƙa daga ayoyin Alƙur'ani mai girma allah ya sa mu dace yan kwa musulmi eh, yau tun daga bakin ƙofa wasu yara suka tare ni khadija da abdullahi suka ce ba za su bari sai na zo nan ba don kada abdulrahman ya riga suka ba da kuɗi naira dubu ɗaya a sa a asusun marayu gashi to shi ma ina zuwa abdullahi sai ya kawo abdullahi sai ya kawo nashi da ya saba kawo shi da kanuwa shi ɗari biyar kullum eh, sai ya kawo gashi tashi kai abdurrahman a ganka gashi khalid shi ma gashi nan da agajin shi ya ce shi ma yau ga 500 a sa'ad bayan wannan sai wani abdullahakim ne abdullahakim muhammad shi ma wani yaro ne yanzu na yanzu ya tsaya nan ya ce ga naira dubu a sa a cikin asusun marayu allah ya musu albarka allah ya raya su rayuwar addini allah ya ba su ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira banda wannan wannan bawan allah ya ce assalamu alaikum malam ya halatta idan mutum ya yi sallar tarawihi kuma ya yi wata sallar nafila cikin dare ina son ƙarin bayani don allah ya halatta abin da ɗaya ake so ya kasance mutum ya bar wuturi sai ya zama ƙarshe ƙarshen sallar shi na dare ya yi wuturi din nan amma don ya yi ba a cewa ya yi laifi saboda haka ba a cewa ya haramta a'a ya halatta na fata an fahimta kuma wannan ko mai dalili ko wadda ba dalili a kun sa akwai nafila mai dalili wadda ita ko bayan la'asar ne ana yin ta yawa kamar mutum yana da alwala ya shigo masallaci amma bayan la'asar an ce in ka shiga masallaci kada ka zauna sai ka yi ta tahiyatul masjid bayan la'asar ne amma sai ka yi ta tahiyatul saboda akwai dalili akwai sanadi kamar mutum ya je ya yi ɗawafi da ya tashi gama ɗawafin shi bayan sallar la'asar ne to akwai nafila a biyu wadda ake yi ta ɗawafi kamar ita ce sallamar ɗawafi saboda haka nan ko da bayan la'asar ne zai yi ta ko kuma mutum haka ya sai ya yi alwala ana so in mutum ya yi alwala ya yi nafila a biyu kun san dai abin hadisin bilal to saboda haka duk lokacin da kai alwala to an samu sanadi in kai na da babu laifi a wannan lokaci shi kuma wannan cewa ya malam ina roƙo ana roƙo ga annabi haka ne kake ne wai ana roƙon annabi ya biya bukata ana roƙo ga annabi don ya biya bukata amsa ba a yi babu wanda ake roƙo a addu'a a roƙe shi ka biya mini bukata ta a gaba ɗaya sama da gabas da yamma kudu da arewa mutum da aljani babu sai allah ɗaya saboda ita addu'a ibada ce kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ce in za ka yi roƙo ka roƙe shi manzo mai tsira da aminci shi da kanshi annabi mai tsira da aminci kuna jina da kyau ya ce iza sa'alta fas'alillah in za ka yi addu'a za ka yi roƙo to ka roƙi Allah saboda eh, eh, eh, ita wato addu'a ɗin ibada ce ibada kuwa ba a yi ta ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala so duk wanda ya roƙi wani to kamar ya yi wa wani sujada ne ko ya yi wa wani azumi ko ya yi wa wani sallah ko sauransu ko ya yi wa wani yanka ba a yi sai gawa sai ga allah subhanahu wa ta'ala wannan rubutun nashi tambayar tambayi menene na'am to za mu ci gaba duk wanda zai yi tambaya ya riga yin rubutu mai kyau da Allah wara wara to yan uwa musulmi idan ba ku manta ba darasin mu jiya mun dai aza aya ne akan aya ta ɗari amin da takwas aya ta ɗari da takwas ƙul ko ƙala wata kira ko ƙul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun a karanta al'amma sallallahu بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل إنما يوحى تعالى تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أم بعيد ما توعدون نعم إنه يعلم الجعر من القول ويعلم ما تكفرون نعم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب حب بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نعم ya ce kul ka faɗi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam innama yuha ilayya lallai abin sani ana yi mini wahayi annama ilahukum ilahu wahid abinda ainihin wahayin ya kunsa shine ku sani kawai abin bautawar ku abin bautawa ne daya ai wanda ya cancanci a bautata mashi shin ku kun miƙa wuya ma'ana ku miƙa wuya ku yarda da wannan ainihin abin nan doka daga Allah subhanahu wa ta'ala wadda Allah maɗaukaki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce malam abdullahi bin abbas ya ce wannan kalma fa hal antum muslimun ai fa hal antum mukhlisuna lahul ibada shin za ku tsarkake bauta gare shi kawai tambaya ce amma abin da ake nufi wato istifami ne da ma'anar umarni ma'ana ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ibada da haka muka ce wato alwahdaniya hi awwalu rahmatun bina ta Allah a wajen ibada tauhidi shine farkon rahama da Allah maɗaukaki ya yi mana wanda ya aiko annabi da ita ya ainihin wato saukar da alkur'ani da ita kuma ƙur'ani yana mu annabi yana umartanmu na kuna kullu na sawa dukkanmu mu zama daidai wa daida ba wannan ya bautata wancan wannan ya bautata wannan a'a laisa lana illa ilahun wahid ba mu da wani abu face abin bautawa guda daya hadihi min a'zami rahmatillahi alaina wannan na daga cikin mafi girman rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mana mu al'ummar musulmai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da muke bin silsilar haƙiƙanin manzancin Allah tun daga ainihin annabi Nuhu har zuwa kan annabi Muhammad shine a bautatawa Allah shi kadai kada a haɗa shi da kowa a wajen ibada in za a yi yanka a yi ga Allah in za a yi roƙo a roƙi Allah in za a yi sujada ga Allah in za a nemi gudunmawa agaji a nema daga wurin Allah subhanahu wata kawai kuma ainihin wannan aiki na yi don Allah ya zama ya shiga cikin kowane irin aiki shine ikhlasi wannan shine haƙiƙanin addinin da manzannin Allah suka zo da shi ai anna abudahu wahdahu la sharika la mu ta mishi shi kadai ba da abokin tarayya fa ibadatuhu bautar shi shi Allah subhanahu wa ta'ala tughnina an ibadati ghairi za ta wadatar da mu ta wadatar da mu daga bautar wani shi walau kana alihatan muta'addida da mun yi rashin sa'a mun ainihin kama ababen bautawa daban-daban waɗancan akwai allan gidansu waɗancan akwai allan unguwansu waɗancan akwai allan garinsu waɗancan akwai allah rana waɗancan maciji wancan allah kaza kun san akwai su ko akwai waɗannan ko to wannan da ta zama bala'i a wurinmu la nal hiratu bainal ilahi wato da ɗimuwa ta same mu tsakanin ilahu ya amuru wani Allah ya yi umarni wa ilahun yanha wani Allah shi kuma ya ce a'a bai yadda ba saboda haka wannan Allah yana cewa rana ki fito ta ina ta gabas wannan ya ce ban yadda ba ki fito ta yamma sai mai kenan la fasadati samawat law kana fihi ma alihatun illa Allah ya ya aya take ne alarma na'am law kana fihi ma alihatun law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata na'am na'am na'am ci gaba ci gaba shine can Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lauka na hima da a cikin mai da ƙasai akwai aliha abin bautawa wanda ya cancanta a bautata mashi wanda yake da iko wato <laughs> in da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai lafasa da ta da sama da ƙasa duk sun ainihin baci da sun rushe da sun ruguje da an samu bambanci wajen amsar umarni da bada umarni to Allah bai haka ba ba subhanallah sarki ya tabbata ga Allah Allah ya wuce nan ya wuce a ce akwai wani Allah banda shi mai iko wani Allah mai sarrafa wani Allah mai hanawa mai ainihin abin nan ba da umarni shi kadai ne huwal amir wa huwan nahi mai da umarni umarni ya zama dole ya zama doka shine kawai mai hanawa wannan ya zama doka shine kawai Sau ga duk dokoki waɗanda ba na Allah subhanahu wata ba rudu ne shirman banza ne sai fa in sun dace da hakikanin umarnin mai umarni shine Allah subhanahu wata'ala za a bi su a kan an bi umarnin Allah ba an bi umarnin wani Allah ba duk wani wanda zai zauna yi doka in ba Allah subhanahu ta'ala ba in ba wanda Allah ya baiwa umarni ba wanda ya tabbatar da abin da ya yi doka ne wato manzo sallallahu alaihi wasallam kowane ne wannan ka ajiye shi gefe guda bai isa ba bai isa ya ba da doka abi ba da shi da dokar tashi duka sun zama banza a banza in ba su koma sun bi Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata kun gane to da duk da kuke ji ana cewa ah, akwai law makers ko ba law makers ake cewa ba yan majalisu kaza kaza kaza duk rudu ne waɗannan wallahi dukkan su za su gama iya shekin da suke Allah ya kama su a tattara su dole ne ilahi turja'un zuwa gare shi za kuma. kuma ku lura da wani abu yanzu kana da dan majalisa sanata musulmi kana da dan majalisa musulmi ko da sakataren majalisar ɗinkin duniya kai je ka tura shi yayi suka yi dokoki da sauransu da ya mutu in ya dawo gida wa za a kirawo wanda barista za a kira ya zo ya karanta mun shi dokar abin na constitution ko dokar duniya ko menene liman za a kira watakila liman din ma na ƙauyensu shi liman din wannan ba zai aiki da kowace irin doka ba sai ta Allah subhanahu ta'ala Allah shi kadai alwahidul qahar ne hakikanin mai bada doka shi zai zo wanka yaya ainihin dokar Allah ta ce ai eh, eh, sallah yaya dokar Allah ta ce ai da me za a yi sallah sannan ya ake sanya shi a kabar yaya dokar Allah take sashi na kaza aya ta kaza a sura ta kaza aya ta kaza kaza kaza kaza kaza ko hadisi na kaza a cikin ya ce kaza kaza wannan shi ne doka a lokacin a wurinka duk ka gama ainihin abin da kake ka dawo kuma dole ka koma karkashin dokar Allah subhanahu wataala saboda haka wallahi wallahi duk wanda ya samu kansa irin wannan hali yayi duk iyakacin kokarin shi ya tabbatar da bai saba dokar Allah ba ya yi kokari ya tabbatar da duk abin da zai wanda ya dace da dokar Allah ne a zuciyar shi don ya dace da dokar Allah akwai waɗansu alƙalai ba zan faɗi sunan su ba kada je a yi musu sharri da farko da suka gama ainihin karatun shari'a sai suka ce ba za su yi shari'a ba suka tafi suka tafi suka tafi da Allah da ya kaddara sai sun yi shari'a din to amma tun da suka zauna kan kujerar shari'a ba su yadda sun yanke wani hukunci duk abin da suka yi sai sun yi dabara sun yi dabara sun kauce da don kada su zarci ya zartar da wani hukunci sabanin na Allah saboda sun karanta sun fahimci sirrin da ke cikin wa mallam ya hukum bima anzalallah wa ulaika humul goma ku san karshen bane wa mallam ya hukum bima anzalallah uku ne ai ta ɗaya ta ce ta biyu ta ce Allah wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiru ta biyun ya tace ba wa ma lam yahkum bima ta ce duk wanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar wannan mallan ya kowaye fa wala ka mu zalitu waɗannan sun su su ne azzalimai in kuna neman azzalimai wannan ta fi sauki dan haka mun fassara sai ta ƙarshe ita kuma ta ce me wannan ta uku ita ce ta duk waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne fasikai to da in dai za ka zauna a kawo hukunci ka ainihin tsaya ka duba ka tace ka ainihin yi hukunci amma tare da dogaro da hujjar da wani allah dokar da wani allah ya tsara to dole ka yi ƙoƙari ka zaɓen makanka ina ne za ka shiga a cikin waɗannan hukunci ne dama dama ita ce fa'ula ya ka humul fasikun wal humul zalim mai saukin da ita ce fasikun waɗanda suka yi tawaye fasikai ko don fasikanci abinda duk aka ce yin shi fasikanci ne to bai raba mutum da imanin shi amma ainihin zalunci akwai wanda dama zai kai ga kafirci ko babu zaluncin da ya kai ga kafirci eh? ai da ya wuce fasikanci ya tafi ga kafirci ai shikenan an wuce giredin ya wuce na wannan abin na fasikanci yan tawaye dai Allah ya sauke Allah waɗanda suka yi wa Allah tawaye sun san cewa abin ba haka yake ba sun san laifi ne amma suka aikata to su ba a cewa kafirai a'a sun dai ne sun dai laifi sun yi fasikanci Allah ya sauke to don haka yan uwa musulmi a kun ga misali ainihin abin nan ƙasa irin wannan tamu Najeriya a jiha irin ta wannan tamu da katsina dinnan wato mutum yana iya kokari ya tabbatar da ya fi da kanshi daga cikin waɗannan haɗura gaba ɗaya guda uku nan kuma ba zai samu matsala ba in Allah ya so ya ya Allah muna roƙonka Allah ka azurta mu da tabbatar da kuma yin aiki da kuma ɗaukaka darajar shari'ar Allah wadda dama ita aka samu a wannan ƙasar wannan dokar ta turawa turist ce dokar ainihin 'yan mulkin mallaka ce ya kamata a yi fada da ita kamar yadda aka yi fada da 'yan mulkin mallaka amma doka ta halas yar halas yar ƙasa wadda tura suka zo suka samu ita ce dokar Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan biranen namu duk wannan dokar ta kafa su qala Allah qala rasulullahi ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala haddarahum yana tsoratar da al'umma anil i'radi daga kau da kai da kuma ainihin ƙin miƙa wuya da jawuwa zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala yana jan kunne kada a koma ana ainihin bautata wa son zuciya ana bin son zuciya alhali son zuciyar ya saba wa Allah don neman yardar ita zuciyar ko don neman yardar wani Allah ba Allah ba wannan bala'i yake jawowa Allah maɗaukaki ya tsoratar da mu cewa akwai waɗanda suka yi irin waɗannan a cikin al'ummomin da suka gabata Allah ya jarrabe su da masulat ma'ana ukubobi iri daban-daban bala'o'i dari daban-daban musibobi iri daban-daban shine ita wannan aya ta ita ɗari da tara aya ta amin sura ta 21 al'amma wadda muke kai Allah maɗaukaki ke cewa fa in tawallau fa alasawa.

da jawo hankali a ainihin ayar da ta gabata kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid har zuwa fa hal antum muslimun kira ne ku miƙa wuya gyara ayyukanku ku tabbatar da kun rike tauhidi ku guji mushrikanci ku guji zalunci ku tabbatar da adalci domin waɗannan abubuwa da sauran ire-irensu su ne abubuwan da musulunci yake kira kuma su ne abubuwan da annabi muhammad ya zo da su yadda da su aiwatar da su rahama ce rahama za ta same ku ku samu ni'ima a wurin allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama a nan duniya ku samu rahama rahama ta bin allah rahama ta tauhidi rahama ta ta allah subhanahu wa ta'ala rahama ta tabbatar da adalci da gaskiya rikon amana da sauran ire-irensu idan kun amsa fa ni'ima za ku ga ainihin sakamako duniya da lahira in kun ka juya baya fa in tawallau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kuka juya baya to wannan sakamakon juya baya sakamakon kin san gaskiya shine wato bala'i don haka shi a matsayin shi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah maɗaukaki ya bashi umarni ya ce in tawallau in a'aradu in suka juya wasaddu amma ta ilai suka kau da kai kuma suka hana bin abin da kake kira zuwa gare su faƙul ka faɗi musu ka fito fili ka bayyana musu ba maganan tsoro fasta alima ta umar wa a'rid anil ka bayyana duk abin da aka umarce ka ba munafinci babu tsoro babu ainihin abin duk wani kwane-kwane da sauran ire-iren su faƙul ka faɗi musu cewa azantukum ala sawa ina bayyana muku ai a alamtukun ina sanar da ku ku sani ina yekuwa ku sani an ni harbun lakum ni abokin faɗanku ne ni abokin gabarku ne ni zan yi yaƙi da ku annakum harbun li kamar yadda daidai wa daida kuma na san ku abokanan gabana ne abokanan faɗana ne ana bari minku ni na barranta da gare ku ba zan zama mushiriki ba ba zan bi mushirikanci ba ba zan girmama makafirci ba haka kuma na san cewa kama an tumbura a umini kamar yadda kuma kuka barranta da ni ba ruwanku da addini na ba ruwanku da tabbatar da tauhidi kowa ya san wannan abokin gabar wannan ne wannan abokin gabar wannan ne wannan makiyin Allah ne saboda haka makiyin addinin Allah ne makiyin manzon Allah ne makiyin bayin Allah ne mu'minai saboda haka ni a matsayina na manzo makiyin shi ne makiyin su ne ba zan taɓa yadda da su ba in ba kuma ta ba shine Allah ya saukarwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda na'am الآيات وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول نعم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة يا إسحاق الرما محل شاهد ناك كوي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء waɗanda Allah ya tabbatar masu ƙin shi ne masu faɗa da shi ne masu gaba da shi ne sai ce to kuma kada ku ɗauke su ainihin ababen ƙauna don maƙiyanku ne masu gaba da ku ne waɗanda ba za su taɓa ƙaunar ku ba duk wanda yake tunanin makin Allah zai kaunace shi to ya tabbatar da in ka ga yana son ka to kai ba mai son Allah bane ka bar Allah subhanahu wataala in ka ga yana girmama ka ba girmamawar munafirci ba to kai ba na Allah bane ka saki Allah subhanahu wataala babu yadda za a yi Allah madaukaki ya ƙarya ba yadda za a yi mumini wato ainihin abin nan kafiri wanda yake Allah ya kafircewa wa Allah ya so mumini ba zai yiwu ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu haske a cikin alkur'ani a wurare daban-daban na irin yadda ya kamata mu zauna da su irin yadda ya kamata mu ɗauke su sannan Allah maɗaukaki ya tabbatar da ya umarci mu tabbatar da adalci ko da a kansu ne amma dai ƙauna ta arne ƙauna ta kafiri da ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah ba ta da wurin zama a cikin zuciyar mu'mini da haka ba za ka taɓa samu ya ainihin nuna ƙaunar shi ba wannan magana ba ba kowa ba ce a ku kamar yadda can muka yi bayani a kan ainihin aya ta 58 alarama sura ta takwas kenan inda Allah yana yake cewa wa in kazzabu fa kulli amali wa lakum كذبوك فقل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء wato kamar wannan ainihin abin nan aya a sura ta goma kenan Allah rama aya ta 41 Allah ya ce wa in kazzabu ka idan sun karyata ka akan kalmar tauhidi sun karyata ka akan kalma ta imani bautar Allah subhanahu wata'ala shi kade sun karyata ka akan ainihin abin nan gaskata alqur'ani sun karyata ka akan tabbatar da addinin musulunci faqul Allah ya ce ka ce li amali aiki na nawa ne ina nan akan shi wa lakum amalukum ko kuma aikinku na kafirci na ku ne kuna can a kansa zan samu sakamakon irin aikina kuma za ku samu sakamakon irin aikinku annabi mai tsira da aminci ya ce an tumbari una min ma'amal ku kun barranta ba ruwanku ba ku kauna ba ku san abin da nake aikatawa na bautar Allah shi kadai wa ana to ku sani nima bari'un mimma ta'malu na barranta ba ni kauna ba ni son abin da kuke aikatawa wato kawai abin a fili yake tamkar rana ko dai musulunci ko kafirci ko imani ko kuma mai munafinci ko gaskiya ko ƙarya wannan ita ce gaskiyar magana da haka ka san nayi Allah ba a yi mashi dabara ba a yi masa hikima Allah sauƙaƙe Allah maɗaukaki ya ce fa'inta wallafa tawallaw azan qul azantukum alasawa wato kamar ka yi musu kuwa ka bayyana musu ka ba da sanarwa cewa yanzu fa gaskiya ta fito kiri-kiri ga bayani ya tabbata na kuma isar da sako kamar yadda aka umarce ni in isar kun san abin da na sani na umarnin da Allah ya bada kun san sakamakon wanda ya bi umarnin kun san sakamakon wanda ya kafice saboda haka abin da ya rage kawai a je ga Allah subhanahu ta'ala kowa ya ga ainihin sakamakon shi saboda haka kamar yana cewa legokun ina isar muku ma anzalahu ilai abin da ya saukar mini fala kulu ina ainihin wato isarwa na kuma isar da sako don kada a zo gobe kiyama ku ce ma ja'ana min bashirin wala nazir yaya aya take alaram na'am an ta kulun alaram yana ta yana ta bincike ka zaki karanta alaram ka zaki karanta يا أهل الكتاب قد جاءنا رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير وتنا بينا مكو جاءكم بشير ولا نذير ما يكاو لكم أسكي الأمر على كل شيء قدير سيكاتيري وانا لا دين على رمضان faƙad ja'akum basirun wa nadhir yawa ka ce wala kaga ka duka bata al'amari ahlal kitabi qad ja'ana rasuluna yubayyin lakum na'am qad ja'akum ahlal الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا تدك يا مدن أي كابسي yawa to ci gaba maza Allah ka komai ya tafi alahu akbar wato ayi ayi <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ka faɗa masu su ahlul kitabi manzo ya zo a ainihin daidai lokacin da aka samu yankewar wahayi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta muku ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala don kada a zo ranar tashin alkiyama an taƙulu ma ja'ana min bashirin mu wani mai gargaɗi bai zo mana ba wala nazirin wato wani mai albishir bushara bai zo mana ba wala nazirin ballatana wani mai gargadi ma'ana ba annabin da ya zo mana ba manzan da ya zo mana Allah ya ce to wannan hujjar ba ku da ita faqad ja'akum bashirun ko wa nazir hakika mai gargadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai bushara Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ja'akum ya zo muku ku saki abin da kuke kai in kuka saki musulunci kuka sai wai mazo mai zo ba ku da kanku kun san ƙarya ne ya kafa shaida cewa lallai ya bayyana shaidu sun tabbatar da ya bayyana Allah da kanshi ya tabbatar annabi Muhammadu amintacce ne mai da'a ne mai biyayya ne da haka babu alkhairi face riko da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaka ne shirka ne yakan kai ainihin wato halaka ne yakan kai ga mutum har a matsayin shirka wanda in ya mutu a wannan hali ba zai ainihin abin da samu shiga aljanna ba Allah ya sauƙaƙe saboda haka yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi ya isar da sako sannan ya bayyana bai ɓoye komai ba da haka me ya kamata gare mu shine mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mai rubo da shi waɗanda suka ƙaryata Allah ya ce wa in kazzabu ka fa kulli amali wa lakum amalukum kamar yadda muka karanta aiki na nawa ne kamar ka ce ne kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abatum lakum dinukum waliyadin posta addinin mu na musulunci namu ne ba za mu sake shi mu koma ga kafirci ba addinin ku na kafirci kuna nan kan shi in kun saki kun dafa ne ma in ba ku saki kuka da ba to shikenan za ku dandana ku dan ku Allah ya sauƙaƙe daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa mai alarma aya ta gaba na'am إنه يعلم الجعر من القول ويعلم ما تكتمون الله سبحانه ya ce. innahu lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya alamul jahara min alƙawli yana sanin bayyananniya da aka yi ta magana ma'ana duk maganar da aka yi bayyane ya santa ba ita kawai ba wa ya alamu ma kuma Allah maɗaukaki ya san abubuwan da kuke ɓoyewa domin shi ne alamun huyu wanda ya san gaibi shi ne wanda ya alamu mafi sudur ya san abubuwan da ke kunshi a cikin zukata cikin zukatan da ke cikin kiraza tun kafin a bayyana su saboda haka ko ka bayyana ko ka ɓoye allah subhanahu wa ta'ala ya sani allah maɗaukaki ba a ɓoye mashi wato Allah ya fi karfin akwai mishi don ilimin Allah ya kewaye kowane irin abu da sani kamar yadda ya faɗi a cikin suratu a cikin ayatul kursi ya alamu wa baina aidihim wa ma khalfahum hmm. Yeah. mahallin shahid din shine wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su kuma ya san abin da ke baya gare su wala yahiduna bi shay'in min ilmi ba wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah da sani amma Allah madaukaki a hada bi kulli shay'in ilma ya kewaye kowane irin abu da sani babu abin da Allah bai sani ba Allah ya san bayyane ya san boye Allah ya san duhu ya san haske Allah ya san sammai da ƙasai kuma sani daidai wa daida ba a cewa ya fi sanin abin da ke sama don ya fi kusa da shi a'a Allah subhanahu wata'ala ba irin wannan siffa yake da ita ba ba irin taka bace kai dan adam don haka Allah madaukake ce innahu alamu jahar min alqawl ya san abin da ke bayyane na ga magana wa ya ma mataktumun ya san abin da kuke boyewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan aya yana nuna Allah ya san abin da ke bayyane kamar yadda ya san abin da ke ɓoye in muka duba za mu ga akwai irin wannan ainihin ƙarin bayani a aya ta sha uku a cikin sura ta sittin da bakwai a inda Allah maɗaukaki ke cewa wa asirru ƙaulakum innahu alimun wato ku bayyana ku ɓoye maganarku. a wujji bi ko ku bayyana ta innahu lallai shi Allah alimun masani ne bai zata sudur ga abin da ke cikin zukata ba abin da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuma yake cewa wallahu alam ma tubduna wallahu alam ma tubduna wa ma taktumun Allah subhanahu wa ta'ala ya san ma tubduna abubuwan da kuke bayyana wa ma taktumun da abubuwan da kuke boyewa saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin aya ta sha shida sura ta hamsin ya ce wa laƙad khalaqnal insana wa na'lamu ma na'am Allah ya ce wala don mutum ne mai tunanin zai ɓoye wa Allah shine yana tunanin yana da dabara yana da wayo yana da hikima da sauransu don haka Allah ya bayyana shi ɓaro-ɓaro a nan walakadi khalaqnal insana hakika mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma mun san abin da zuciyar shi take mishi wasuwasi abubuwan da ke kaiwa ya komo a zuciyar shi tun kafin ya filta ko ya aikata daga banshi Allah ya ce mun san shi wa na'lamu wa tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mutum ya sani mun fi kusa da shi fiye da hablil warid wannan igiya da ake cewa mata menene da Hausa eh? jan jan layi jan layi laka kenan ko wato ita ce igiyar da ta taso daga laka ba shi ne muke cewa laka ko ba ita ce wace laka jannai kuma hausa ce wannan doni ni ba <laughs> to wato ainihin mun fi kusa da shi daga wannan igiya ta jannai yau ne na taba jin sunan wannan abin da jannai din hablul warid wadda da an yanke ta na rai ya fita tana ainihin cikin ainihin abin nan din wuyan mutum Allah ya fi kusa da kai fiye da ita saboda haka ba inda za ka shiga ka ɓoye wa Allah a cikin mutane ko a gefe ko a cikin duhu ko a cikin sama ko a cikin ƙasa duk inda ka shiga Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka yana jinka tamkar a gaban shi kake yi da salasatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatin mai Allah yake cewa

نعم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة نعم يا إسا anan abin تكون من نجوى najawa salasati uku wato ainihin ganawa da za ta faru daga mutane uku ba za ta kasance ba illa huwa sai Allah shine rabi'uhum na hudun masu ganawa masu mitin masu kulle-kulle masu ainihin kullawa da warewa masu kulla makida da makirci a yi cuta a yi zalimci ku sani cewa in ku uku ne Allah shi ne na hudu wala hamsatin illa huwa soho ku biyar ne to ku sani Allah shi ne na shida wala adnamin min in kai ɗai ne Allah ne na biyu in ku biyu ne Allah ne na uku wala aksara ko ku nawa ne kuma ko meye matsayin ku ministoci ne kwamishinoni ne gwamnoni ne yan sanda ne soja ne Allah ba eh, ko accountant general ne Allah subhanahu ta'ala yana nan da ilimin shi da ilimin shi duk abin da ake yana gani wato ko da ba shaida ballantana ga mala'ikun da suke tare da ku kamar yadda Allah maɗaukake ce ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد banda mala'iku kuma masu rubutu kafafunku shaida ne hannayenku shaida ne fatun jikinku shaida ne to me za ka wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi Allah shi ne ainihin wato oga kwata-kwata a wajen shaida ya shaida yana nan kuka saboda haka yan uwa idan kun boye a cikin abubuwan da ke cikin zukatanku ko kuka bayyana ya alamu Allah Allah ya san shi kuma ya san duk abubuwan da ke cikin samai da waɗanda ke cikin ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli ne kuma Allah mai iko ne ala kulli a akan kowane irin abu saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu gyara ainihin alakar mu da Allah mu gyara zuciyar mu duk abin da zamu yi mu don neman yardar Allah mu ji tsoron Allah a fili a boye kan dukiyoyin mutane da sauran ire-iren su da yardar Allah zamu samu taimakon Allah zan ɗan ainihin dasa aya a nan saboda in ainihin wato ci gaba da bayanin da na fara yi a can baya a kan ainihin wato hanya da al'ummar musulmai suka samu wadda za su kulla ciniki da Allah subhanahu wa ta'ala a hanya mai sauƙi ta hanyar bada dukiya don taimakawa addinin Allah straightforward da ka ainihin sa ya tafi ga ainihin asusun yada addinin Allah na ahal sunna na ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna mun yi bayani cewa akwai stabbing bank wanda aka ainihin yi wannan yajejeniya da su cewa za su kawo na'ura wanda daidar Allah subhanahu wataala yanzu ina son a sa mini abin nan eh, eh, a gani ni zan fara a daidai wannan lokaci kai assalamu alaikum warahmatullahi kamar yadda malam ya bayani wata ka wannan ne POS machine wanda da yawan wasu sun san da shi akwai shi a supermarket a gidajen mai da sauran wurare inda ake cinikayya wanda inda akwai wannan mashin din za ka yi sayayya to ba sai kai amfani da kuɗi ba sai dai kai amfani da card card din nan kala uku ne akwai visa card akwai master card akwai kuma credit card akwai vap card kowane yana asati to yanzu shi wannan an riga dedicated ne shi an mallakan ma jibwis wato jama'atin zalatul bid'a wai mata sunna duk abinda zaka saka nan zai tafi kai tsaye zuwa akawun na izalatul bid'a wai mata sunna na ƙasa akwai na jiha amma ba a riga ka kawo shi ba na ci gaba ci gaba ci gaba to yanzu za mu fara bayani yadda ake amsuwa lamba amfani da katin to lokacin da za a yi amfani da mashin din zaka ga ya nuna maka client sai ka danna ok sai ka danna one in ka danna one kuma zai nuna maka kamar option guda hudu after client one zaka ga purchase two reversal three airtime bending four lock terminal amma bukatar da muke so mu biya nan ita ce ta purchase saboda haka sai ka danna daya mhm. coaches kenan ya nuna maka cewa ka saka katin ka mhm. sai ka sa katin haka kamar yadda ake sa shi a atm machine sai ka saka katin ka mhm. in ka saka za ka ga ya nuna maka option guda hudu akwai default akwai savings akwai current akwai credit sai ka zaɓi account ɗin da kake da shi dan bisa account ne in kuma foreign account ne sai ka zaɓa mhm. in kuma credit card ne gare ka shi ma sai ka zaɓa mhm. amma yawanci mutane an fi amfani da savings account da foreign account mhm. ni na wukati na current saboda aka sai in zaɓi current zan danna buku ga yana ya nuna min cewa in sa amount ɗin da zan da fi sabilillahi na saka amount sai in danna boke wannan green button ɗin. na danna ga yana yana tambaya ta shi lallai in ba da kuɗi cikin akawun na gbs sai in danna ok yes ya tambaye ni cewa in saka password ɗina na kati wanda ko ka je transaction a atm shi ma sai ya ce ka sa password sai in sa password dina na sa password sai in sa ok to ga yana yana abin eh, yana transaction ne yana processing amfani da network ne na waya yanzu sim din da ke cikin shi sim ne na etisalat ana iya sa na mtn ko na glo ko bibo bayi ina da tambaya ina da tambaya to ni da ba ni da kati eh. ina ƙauye ina son kuma in ba da wannan gudunmawa tawa ko kuma mata tana gida tana son ta ba da irin wannan gudunmawa nata shi kenan yanzu ita ba za ta iya ba kenan ni ba zan iya ba kowannen su zai iya sai dai sai ya dan sadaukar da lokacin shi ya shigo cikin gari inda ke akwai mashin din wannan ko kuma ya zo cikin banki akwai account ta jibis sai a bashi account number din ya dauki tela ya cika amma din da zai bada sai a sa direct cikin account to me account din na jibis ga account number na jibis 0 0 0 na jiha ne ko na national a ah, na jiha ne wannan 0 0 0 5 5 0 4 8 1 sifiri sifiri sifiri ko wani ya tani bari in maimaita 0 0 0 5 5 0 4 1 8 zero zero zero six five five four one eight. sifiri guda uku shida biyar biyar sifiri hudu daya takwas sifiri sifiri sifiri shida biyar biyar zero hudu daya takwas stanbic ibtc bank ibtc bank ok to ya allah kai mu gobe za a liga sai kowa ya kai kofi ɗaya shine na wanda ya bada za a kece abin nan rasit ɗin. sai a ba wanda ya saka na biya ke saboda na aje shi ban kula da shi ba transaction din ya riga yi nisa ba za a samu kofi din na farko ba kofi biyu shine wanda za mu kofi biyu zai fito ɗaya wanda ya transaction din zai dauka daya kuma jibi za ta rike for record purpose bila number account the national ita ce yanzu ba sai kuma mana da ita ba amma insha Allah gobe zan zo to yanzu in ina so in bada kamar gobe ana cikin karatu ya ina zan same to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saboda na farko wannan magana wannan al'amarin alhamdulillah kamar yadda malam ya tambaya cewa in wanda bai da account ya zai yi to tsakani ga Allah wannan ba a shirya wannan ba to sai dai ya kai a cikin masallacin da ya gani na izalatul bid'a ba da sadaka nan wurin za ta zo nan wurin amma wannan dama kamar yadda ake magana na ciniki ne point of sale duk yawanci a wurin kantunan manyan kantuna wanda suke sai da kayayyaki wanda za ka je ka sai kaya na dubai amma ba ka son tafiya da kuɗi aljihu sai ka ce da katin ka sai ka ka sai ka aika shi kenan sai ka kwashi ka ka tafi to irin shi ne wannan tunda an kawo mu wannan akwai an sun yi alƙawarin za su kawo ƙarin guda goma amma wannan ɗaya da muka samu za mu fara amfani da shi insha Allah gobe a nan waje wannan daidai wannan window ɗin za a aje tebur nan da wanda zai zo iyaka kawai dai ka zo da katin ka ka ka in ka so ka buga yadda kake bugawa wajen ɗaukar kuɗi kawai shi ne za ka yi nan wurin shi kenan ka tura kuɗin nan su tafi shi kenan alhamdulillah ka yi zama abu biyu na farko ka tabbatar da wannan kuɗi sun tafi a asusun jibuit ba hannun wani ba wanda kai kake tsammanin ko kana shan kucca za su bace a hannun wani na biyu kuma ba sai ka taho da tulin kuɗi ba dabo ne dubu ɗari kake son ka ba jibuit nan wurin da ka zo sai ka buga dubu tafi sai ta wuce abinda muke so kenan amma kuma duk wani wanda yake son ya ba jibuwis kuɗi duk wata kuma yana da account ko ya zo sai ya ba da ya ce stanbic bank zai ba da standing order duk wata a cire kaza kawai a tura mu jibuwis account cikin shi in allah duk wata za a cire a sanya masa saboda haka wannan abu wanda yake saya na sayayya ne amma kai sayar da za kai za ka sai lada insha Allah a wannan ba ɗauka ka za ka yi da shi ba to ya zan yi in ba da kuɗin a kuɗin ai shi ne na kati yawa kuɗin da yake cikin wayata cikin kuɗin da kake cikin wayarka da ka soka aka ce buga kuɗin sai ka ce ina son in ba dubu ɗari sai ka sa dubu ɗari kai ka san kana da wajen miliyan nawa can ko cikin da ke kudin da ke cikin account ɗina nan take za ka zai ji ƙara an mashi alaƙir an cire dubu ɗari ɗir an sanya ma jin samun za ka cire mai daga ba masa jama'a ina fatan an saurari wannan bayani kuma yanzu duk wanda ke son taimakawa kofa buɗe take a fatanmu shine allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan abu ya zama alheri wanda zai ƙara ɗaukaka matsayin da'awa da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan in allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yadda za mu haɗu gobe insha allah ina yaran da baban su ya turo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 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين